Malam habu wasu mutanen za su ga cewar idan ka ce baka hawa bene kawai rayuwarka kayi ta ne a iya karkara baka shiga birane ba kuma gashi ka ce ka rayu a Legas ka rayu a babban birnin tarayyar Abuja kana shigowa nan birnin Kano so shiga Legas da kake ko kuma Abuja shiga kawai kake ka fita tunda misali ga ka kai direba ne mm. shi yasa ka fi gamsuwa da mota don kana tuka mota ko kuma yaya abun yake gaskiya ne na fiye da da mota akan biyanan makar saboda ne yanzu zaman shekara ta ah, hudu ne a abuja shekara hudu a abuja shekara farko ma eh, ko je-je ban zo ba kana cikin cikin kware birnin cikin a cikin kware birnin abuja amma kuma dai kai dai bene amma wannan lokacin na dauka ban taba kwana biyu ne ba hawan sama hawan sama ban taba ba saboda me ban yadda da shi ba kai wato haka abun yake allah ɗaya gari bamban a cikin abuja mutane ku kalli yanayin yadda abuja take amma shi wannan bawan allah allah bai taɓa bashi iko ya yadda da da minti ɗaya daidai da sau ɗaya ya hau bene ba ya rayu a abuja ya rayu a lagos gashi kuma yana shigowa kano yana hudda da mutanen da suke da gidajensu bene ne hatta gidana abin da ya ma na gana ka ya zo gidana ne ya kawo min sako na yi na yi ya hau sama ya same ni ya ce shi wallahi da ya hau sama gara sallamar da zan bashi ya haƙura da ita ya koma shi da ya hawo bene gara ya mai da saƙon da aka bashi ko kuma da ya ba da saƙon a ajiye sallamarsa ko a aiko masa ko kuma ya haƙura ya mata so Allah shi ne almusawwir ba abin da ubangiji bai iya ba Allah ya yi mutanensa ya bambanta masa ra'ayi iri daban-daban mala habu daga haube ne <laughs>